za ka fita baka bani amsar da na tambaye ka ba umma ai na riga ne miki sallama tun da zan ci da ke zan fita na magana zainab umma ai ta magana ɗaya ni ina ganin kamar ba wata amsa kuma da ta wuce wadda na riga na bayar ka dinga zama kenan ba aure umma ba wai magana zauna ba da aure ba ce ai zan yi aure insha Allah kuma yanzu haka ina da dan fafutuka kuma na gaya miki ni ma dan gaskiya ko da nake so Allah ya dai dan komai kan kama ina ganin da ita za magana auren ni dai hankali na zai fi kwanciya na haka nake gani gaskiya saboda yan tsara-tsara kin san kowa irin abin da yake so da kuma irin abin da ba so to wannan dai shine dai tunanina to ko tarbiyyar nata ne bai maka ba a zaman ka da yarinyar nan a gidan nan akwai wani abu da ta yi ba daidai ba ka bai maka daidai ba ne ko kana da wani tantama tsakaninka da ita ne na ga wannan yarinya ai yar ka ce ni ba zan kalubalance ta dangane da rashin tarbiyya ba magana ta gaskiya ba kuma ta yawan wani laifi da zan iya cewa ina kalle ta da shi ba to amma ni abin da kawai nake magana shine kin san dai wannan al'amari zaman aure ba wai zama ne na iya yau kawai ba san abin da abin za a ci gaba da zama da to kin ga akwai buƙatar a ce an samu fahimtar juna kuma irin jini ya haɗu to ni shi sa kuma nake ganin da an fara magana nan dai ta zaman ta mazan ta na uwa ta ba wani abu da zai canja ni kuma dai a ba dama in je yan lalibi inda dai nake ganin ya fi dacewa in je in nema ali mm. saboda kai fa na dawo da ita gidan nan saboda ku fahimci junanku gaskiya ban fahimta wannan duk ta yi zaman ta ba na abu ne a yi ta rawa ce ko da ni ko ba ne dama ai za ta zauna a gidan nan ni dai kawai dai gaskiya a dai yi hakuri dai a ɗagan kafa a dai wanda dai ɗan lalibu dai wanda nake ganin ta wadace a ɗan dai wani kar ka manta kanwan ka ce ba abin ne dai gaskiya ta yarda tamta da wata yafa fituka nake ne saboda akwai dan wani aiki da nake neman Allah ya tabbatar da shi To Allah ba mu sa'a. Allah ya tsare. Da lafiya. Ko tarbiyyar nata ne bai mishi ba. To, wani ko yarinya ta kwanta mun. Shi Au. Sani da zuwa. wa sani kina kicin kenan. Lalabin ki haka. Wallahi zuwa ya damawa ce da ni. Dan gida ba masu san zan biyo ta nan ba. Anti zai. Akwai wani abu ne. Ni fa ƴar uwarki ce fa kake manta. Dan da wani abu ki gaya min mana. Kin ga yadda fuskan ki yake kuwa? Haka ne. Da na yi tunanin in faɗa wa ƙawayena to kuma sai na ga bari in kyale kada in faɗa musu kuma su kalle ni da wata manufa wallahi zuwa ban taɓa ganin ƙiyayya ƙiri ba irin yau ƙiyayya kuma wani irin ƙiyayya kuma ɗazun na ji Umar da yaya ali suna magana bayan da bata nuna masa maganar auren mu nan ya tsaya a yi ta ba amma san ya ƙi fahimtar ta ya iya saurare ta sai yana nuna mata cewa akwai wacce ke so daban ba ni ba abin ya yi matuƙar ɓata min rai wallahi amma anti zai anya baki canza hali ba tunda kika je gidan nan kina musu biyayya kuwa yadda ya kamata yadda kika sanni ina nan a haka ban canza ba amma na canza kuma ɗabi'u masu kyau na ƙara koyowa nake kawai dai abin da na fahimta baya son auren mu ne amma wallahi ba na yin wani mugun hali na san yan uwata ki yi haƙuri kin ji kawai ki kaddara a ranki cewa haka Allah ya so kawai sai mu ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ya zaba mana abin da yafi alkhairi amma dan Allah dan annabi ki daina damuwa saboda gabaki ɗaya fuskar ki ta riga da ta nuna cewa kina cikin wani yanayi shikenan babu damuwa insha Allah zan yi haka din ina umma fakin kowa sanin halin umma kuma kin san ba za ki taɓa samun ta a wannan lokacin da ta fita ta ce ina gaishe da ita idan ta dawo bari in zo in tafi a'a ki tsaya dai na gama girki kenan in zubo mana abi ki sani ba su umma ba su san na zo nan ba kawai ki bari in tafi in yi so kawai umma ta ki ce ina gaishe ki kenan sai an jima ki gaishe da su umma mm. idan gidan ne lamarin yaran nan fake san gabaki daya tattara ba ne da dora miki nauyi ni yanzu na kashe kunnuwa ne dama kawai in ji me ya faru ko a ina aka da ko ya kai magana ba hajji ai malam jira nake ka zauna don in gaya maka fitowa ya zai tafi ma na tare shi na ce me ake ciki magana da ne maka baka gaya min ya ce min wai ai shi kai malam zancen dai ga zance ga magana yarinya dai ai yar uwarsa ce tunda ai nan gidansu ne sai na ce kar ka manta fa saboda ita na ɗauko saboda kai na ɗauko ta na kawo ta gidan nan don ku fahimci juna ya ce wai a'a shi bai fahimci juna da ita ba shi dai yana neman wata ne yana neman wani zaɓi ne masa addu'a kai malam har na gajima da tsayuwa to inda yake shiga ba nan yake fita ba nace to inda ba ka santa ne sai ka faɗa mu wai ba haka bane to ni abun malam ya dame ni ya danka zama kenan ba aure to kin iya ƙoƙarin ki kin san wato su yana yaran in za ki fahimci su har abada kai inda kake kallo kake hange su ba sa hangen wannan shi yasa ake kada wani tausawa aka ce abinda bai hangu ya ruku ya kan tudun dana ba zai gano ba a hausa ce to su inda hankalinsu yake daban mu kuma iyaye kullum burin mu kura su akan saiti ai abin da babu da na sani idan kina gane musu hanya mai bullewa dotar to su kuma iyayen hankalin ba su ke kallo ba akwai sha'awa sha'awa ita ita dama shara ma ta tona yaran haka take kaman kai saba ne ka kalli wancan ga wani ya sa wando mai mai dama mai kace haka ma matan haka suke amma ban da wani abun ban da wannan saboda Allah ya rota sa ina cewa mutum nawa suke kai mata abin da cewa suna so to malam akwai wani zaɓin da ya wuce mu iyayensa da muka mishi ta ba sa ganin haka su to yana ganin cutar da shi kenan zame yarinya mai hankali mai natsuwa kuma saboda shi na dawo da ita gidan nan to kin ga dai dama ba a kuwa dama gaba ki zama zama daya yanzu mu Allah mutuwa ai sai fara gode Allah mu sai mu fara gode wa Allah mu dai in aka ce wance ce ita ce aka ce wane ne ba musu to amma sai in ka fi yaro to kuma halin safa ai ba kai bane ba kuma ita dama rayuwa shi da da in dai ka haife shi ba ba kai ka halice shi ba sai yawa iya gwargwado na abin da kake bukata yayi za ka nuna in yayi ya more in bai ba kuma to ba ku amma alheri to ai malam na ga yarinyar nan da ba wata matsala ne a wajen ta ko babu hmm? babu me ya matsalar ta yanzu yaren da shi to shi ai ma dan wasa namiji na san ilimin kullum mutumin nan wani sabon labari ne. Eh. Wai da gaske ne ko? Na me? Kishin kishin nake ji to ka san tsaye gumin abokai. Eh. Sai dai na tabbatar daga bakin. Wai aure na zana magana. Osama bin Laden. Domin ya ce gaske ne mana. Au ka ce ta tabbata. Kware kuwa ka ce kai ma kana da labari an ji ne ina zuwa gurin ramiya. kawai. Gaskiya ne to ai abin da nake kokonto wai da gaske ramiya ce. Yarinya yar fara kyakkyawa. farin mace alkyabban mata gaskiya ne to amma ban yi abin abin da nake ji ba iya farin bayan farin kuma a duba farin farin kaga malam abin nan fa ba zai yi ba dukan nan ba zai min yawa ba to ta yin sakwai tana cewa firija biyu ga talaka ta ce mai kuɗi kai in kana da kuɗin ka dan ka auri muna baka da damuwa da kuɗin ka aljihunka eh. ta ce amma talaka ije ya faskare isai da tumaturi gije ya gama wahala kuma idan gida zo iske fuskan mata ta kamar biri ta ce fure ja biyu ga talaka a ba zai yi ba ni ma na fi son aje kyakkyawa da na zo ni ma an ga ba ta ko ba ka ba <laughs> lalle ne ka fi so kana dawa gida ka ga wasai ko a aljanna alqur'ani gaya mana ake abubuwan da za mu tarar da mata matan nan dawa ba so bane a rika bayanin alqur'ani to banda abin ka na aljanna hurin ini baka ce nan kuma hurin duniya za ta komi to idan ba hurin ini ba ce amma dai ni ma ina da bukatar ga dan a gidan ko <laughs> kai dai kai dai akan farar mace to Allah ya tabbatar ai abin ma da ya dan ba mu tsaiko matsalar da na samu a gida ne wai hakurin wai sai an bani wata yarwa ta na aura banda abin ka ai hakan shine daidai ga gida kana da yaƙini a kanta da tarbiyyar ta baka da tararrabi a kanta ya za ka tunanin fita a waje kuma a'a ba zai yi ba abin in kashe kala ta an zaɓi irin wanda nake so magana ta gaskiya wato kai ba za ka yadda a zaɓa mai ba ba za alkhairi za mu tsaya wa haka dai shi ne abin bukata in kuna motsawar ni kaina ina dan ah, wani shiri to amma sai na ga taka ta kyau kuma ah, ta nuna insha Allah ta nuna kai dai bari ka gani in ka rali alaji ka zo ka gama ta ka ga yanda ake a ah, kai yawa ai sai ka je ka ci girkin amarya insha Allah a kwarai kuwa ai da mu za a sha shagalin insha Allah mu an gaba gaba ka kusa ka ci girkin amarya insha Allah usama Allah kai mu lokaci ba na abu Allah ya mana dace Rin karasa. To ba da. Shikenan sai to Mun yi magana. Godiya nake sawa. A gaida rani in alji. Ba wa matsala. Eh, kafin kafin zo ni ba. Eh, ba wa matsala. <laughs> komai na Allah ne na iyakacin kokari na in ga ya fahimce ni amma ya gagara kada ki damu umma ki daina damun kanki mu yi addu'a Allah ya sa haka ya fi alkhairi ɗazuna ji kina gaya masa cewa ya mai da hankali akan magana auren mu to na ga shi kuma yana nunawa kamar ra'ayinsa yana kan wata kawai mu masa addu'a umma ya kyale wannan magana Ya aka kika san muna magana? Na zo fitowa ne na ji ni kuma sai na da karasuwa, Bayan kun gama kin shiga ɗaki shi ya fita shi ne na fito. zainab ni dai hankali na ya fi kwantawa da ya aure ki. Duk abin da zai so ya kai na iyayensa ne? Mu fa iyayensa ne ba za mu zaɓa masa abin da zai cutar da shi ba. ba kowane lokaci ba ne mu yake zame mana alkhairi umma mu yi addu'a watakila zaɓin nasa sai ki ga wannan zama alkhairi Allah ya sa ta garci ni ma Allah ya kawo mu mafi alkhairi Zainabu ko dama ke ma ba kya son sa ne kawai dole muke miki ina son sa wallahi umma ina son sa duk duniya babu wanda nake so kamar ya Ali kawai na ga hankalinsa baya kaina ne na zaɓi na yi haƙuri kuma ina so kuma addu'a a matsayin ku na iyali. to kenan zainab Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri ta raliya alhamdulillah to an bude ma fuska mana to ba na riga na siya na biya ba Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira rally wai wai rally rally rally rali li raliya <laughs> Allah na gode maka kin gari Allah ya tabbatar ana za a yi ba za a yi ba ana ta cewa a ce wannan a ce da na kunnan washe guna toshe a kurin za a min asara a ce wannan gun an wance da ita ba ai na shi gari eh asha Allah duk da dai na ce ki zo mu je a yi sallan nan mu ɗan yi na fulan nan da aka saba ta al'ada ni kin ga gashi na je na yi kin kasa tasowa Ina na gaji gaji na ciwo yake tun da dai na yi farillan nan na fi na bari su yi gobe. Allah zargi to ba komai na yi miki ne. Allah ya haɗa mu aladen gaba daya. Amin. Lafiya dai? Yawwa, jikina duk yara da ke. Ayya, na zaton ma kafin na dawo daga sallan nan zan tarar kin dan ci abin da na zo da shi ana ta kunya ta awarci ko? Ni da nake so in ci abinci mai nauyi wannan fa biredi ne. Da lillahi amma dai fakin birge ni. Ah. Wato ba magana kunya tunda da riga an wance. Ba biredi ba ne kawai. Ga biredin dai kam. su har da ga su ne Ga lemu. Ga kuma ga kaza. Ga kaza a nan? Kazan ne a nan? mana. Kaza ce a nan? Yi mana. Bana da tafi zanganta katuwar daro. Tuban da abin radiya, kin fi son wa kika aura. Ba kowa daidai ƙarfinsa zai ba. Wani ya kokari auren nan da ya zo haka abu jajan. Eh, gaskiya ne. Eh, to tun da na lura ita kika kuma da hankali a kai bari zan je samu miki dan farantin da za a dan dora a kai sai mu dan tattauna 我可是呀。